واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين amma waɗanda suka yi imani da kai da gaskiyar da ka zo musu da ita suka yi ayyuka na gari kamar sallah da azumi da sada zumunci da sauransu to hakika Allah zai ba su ladar ayyukansu cikakke ba za a tauye masa komai ba wannan bayani ne akan mabiya almasihu tun gabanin aiko annabi Muhammad wanda shi almasihu kansa ya yi albishir da zuwansa Allah baya son azalumai shirka da Allah tana cikin mafi girman zalunci haka ma ƙare ta manzanninsa